بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار بدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا من تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون suratul intidari an ce mata suratul intidari saboda ta fara da idan sama'un fadarat idan sama'un fadarat idan sama ta tsage wai za ka wake bon tasarat idan tauraro ta cire daga bagiranta wai zal biharu fujirat idan ruwan gulabe aka gudanar da ita wai zar kuburu bu'tirat idan kaburbura aka tone ta to wannan rana da kaga an tone kaburbura wa'annan abubuwa sun ka faru to ranar kiyama shi na alimat nafsun ma Ko wace rai ta sa abin da ta gabatar wa asarar da wanda ta jinke ta wato wace rai ta sa aikin da ta yi na alheri ta san wanda ta yi ba na alheri ba ya ayyuhal insanu ya kai mutum shin kai mutum ma raka mina na wai ya rube ka bi rabbikal karim daga da ubangijin ka mai karamci wai mina na ya rube ka ka shagala ka bar bauta ubangijin ka mai karamci Allah ya halaka wanda ya halitte ka fasa waka ya daidaita ka fa adalaka ya daidaita gabobin ka fi ayi suratin ma sha'a cikin kowace sura ya ga dama raka baka sai ya dora ka inda ya ga dama sai ya tsora ka wato ka zama wata halitta ba wagga da kake bisa gare ta ba kalla wato ku saurara bal tukadzibuna bidini su ku wato kuna karyatawa da ranar kiyama shi ya sa kuka yin abin da kun ga dama to ku san da sani wa inna alaikum na lalle nan akan ku akwai masu hako suna nan suna hakonku ko ina kun ka shiga suna nan suna hakonku kuma kiraman masu mala'iku mala'ikuna masu karanci katibi na marubuta ya alamuna ma ta falu na duk abinda kuke aikatawa sun sani babu abinda ba sani ba cikin abinda kuke aikatawa inna abrara inna abrara lafi na'im wa inna fujjara lafi jahim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 abin nan lafi na'imin cikin ni'ima suke Allah ka sa mu cikin al'abrar wa inna fujjara lalle fajirai ko wanda ka aikata aiki na shi su ne fajirai to lafi jahima su ko cikin wata jahimu suke Allah kada ka sa mu cikin su ya salona ha yau madina za su shiga wata jahimu ranar sakamako wato ranar kiyama wa ma hu an haɗu ga ibina kuma ba su hakuwa gari ta har abada bi ma'ana ba su yi ta cikin ta in sun shiga har abada wa ma ka ma yawmuddin shin me ya sanar da kai abin da aka ce ma yawmuddin wato ranar sakamako summa sa'annan ma ka ma yawmuddin me ya sanar da kai abin da aka ce ma yawmuddin ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar sakamako rana ce wadda wata rai ba ta mallaka komi ga wata rai wato kowa baya iya umana ma kowa komi ya an ga ce wannan rana wal yau yawma irin lillaha al'amari da nan ga hannu Allah ya kiran Allah dai adda al'amari kowa babu al'amari ga hannu ne Allah da albarka wannan sura wato suratul fiɗari, muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin bayanka da abrar Allah kada ka sa mu cikin bayanka alfujjar Allah ka shirya mana ɗiyan mu ka shirya mana mata mu Allah ka rika mana su ka sa musu albarka Allah kakka bari su wahala duniya da lahira don albarka sunayenka ka kare mu ka kare su ramu da suwa ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana zahin da na azumin ramadana lalurorin ramadana duka ka sauƙaƙa mana su ya rabbal alamin wannan sura ta ƙare sai suratul mudaffifin